ina sallama shiru salamu alaikum mhm. Wai ana cewa wai da aka dama haka za a sha, to shi ne wannan, sanin da zuwa. Ko sauke ki a gidan nan na rike ki dake baki abinci kike ci, ki abin da gaisuwa mai safarin? Ki sun ku ai, safarin ya sake dawowa da ke. kai munafuka. ni da takalmi ke da takalmi to ina ga wani kai fito ina ke ki fito mana irin lokacin da kike mata kenan ba ta nan fa dadi da ta ita ma ta fita eh tambayar ki nake ce na sa kafa na fita ita ma ta sa kafa ta fita to ta nan kenan ko ina miki magana ko sai yanki ki da mari yanzu ta fita ina ta ce ki take wallahi ni ma ban san inda ta je ba ke ma bata yadda ke ba kenan ba zai ta ga maki tana wuri kaza ko ta fita karau kakan na ta yawo ta yi nan ta yi nan shikenan haka aure yake saura ke ma ki dauki irin hali irin nata billahi da sai gida nawa za ki shiga ki je nan a aure ki in ki je da wannan mugun hali a kore ki yaran yanzu ba za su yadda da haka ba yaran samarin maza na bana ba za su yadda da irin wannan aikin banzan ba ke ta yawo in na fita ita ma ta fita nan, magana ya ƙare ba komai haka take gani ya mata da ta zo ma yi ai ai ai salamu alaikum salamu alaikum ya zan shigo cikin gida ina sallama kuma sai kai shiru nan gida ne gida ne mana to to Allah tambaye ki kafin ki dawo ne gida nawa zai kika tsallaka kika wuce kika shigo nan gidan wannan wace irin tambaya kake yi eh, daidai nake daidai nake da wannan tambaya shi zan tambaye ki kaga alhaji mm. wai me yasa dan Allah kake min irin wannan ne gaskiya ne haba dan Allah fita na yi ni kuma tunani na nake yi dan na fita baka na ai ba wani abu bane muna zaman lafiya da kai gaskiya ne ana zaman lafiya ba sai a dauki hijabi ba gyalan mm, hamsin shi za a sa a kafa a saka a ɗauki ka a rataya sai ka ce sabuwar wanzamiya. Alhaji ai ni ba za ka haɗa ni da wancan ba. Eh, Domin ita ka san wancan ba karatu ta ba mu ko mun yi karatu nan na zamani. Ka san dole ne Alhaji dan nayi wai duk shigar da ka gani nayi mm. sai ka yi min hakuri. To ita wancan ta annabi? A ita wancan ta annabi? A ni ba ta annabi ba ce. A ai ba sai in ke ta annabi ce zai ki bi abin da annabi ya ce. Duk abin da kika muna yi na musulunci daga bakin samu kaji. amma bai yi magana a tafi da wannan na tura cewa ko si suru shine irin wannan kaga alhaji ni fa gaskiya na gaji da wannan rayuwar na gaji da irin wannan abin da kake min kulliyomin ka dinga min masifa a cikin gida ka dinga hada kana min wannan bala'i haka ni da me zan ji ne wai dan Allah ita ta min yanzu kuma kai ka dawo kana min ya zan yi ne da rayuwa ni gaskiya ba na ah, so ye to to shikenan to bari albishirinki tunda irin wannan ya fara shiga in Allah da sai ta sake dawo gidan nan eh ba za ki a baki ki kashe ni ba haka ka ce alhaji na ce zaman da nake da kai ya kai ga haka ba in kin mun rashin kuya zan mari mari kuma mari mari kuma a dama ka haɗu da mace a karauka ka aure ta baka san yaya bane yaya wani irin riko aka mata yaya take shin ma wai kininka ne ko ba kininka ba ne ai akwai ran da zaka zaka gani wai alhaji ya kake gaya mai irin wannan magana wanda na yi magana sai ka dinga cewa wai ka haɗu da mace a karako me yasa kake min irin wannan abu sai ku kwaɗa mata mari mari kuma mari wannan abin yayi lallai wannan matar to Allah kaɗai ya san me take kullawa a wajen nan har ya kasance yau Alhaji yana furta da bakin sa zai mare ni gaskiya akwai matsala tabbija kin ga ke ke sa kafa ta shiga cikin zaki kafin in bude iduna, zan kirga miki goma kawai bini bini ka ta mun masifa ka ta mun masifa ni wallahi na gani hudu gaskiya ni na gani ba zan iya ba gashin wannan kai kai da na balle miki haba in Allah da Allah zai yanki na turun ko kawai barkan barkan da lokaci ke wallahi ina ce zan zan yi faɗi wasu abubuwa kada ba zai ci ba zan aure ki da mai mai gida mai gida na cikin tashin hankali na bashi na kawo dan kare kare Allah sauke za a yi da kare kwanan Lami. abin da ya sa sanci ki na mai magana da ki kunya nake jin in ido take wallahi yanda mutum kamar yana bacci ne a mashi haka ya farka bagar duk wasu abubuwan wallahi sai dai in ta ganin shi kamar mafarki mafarki ne kai ban yadda ba wannan mata billahi har tsafi tana yi a bi yadda muke da ke yadda muka saba da ke ruwan wanka fanki kaɗa min da ruwan zafi ko sa hannu ba zan yi je koya saboda daidai jiki na ke haɗa mu eh sai a ce waye gari wai ke ce za ki gama hawa in buɗe baki wai in ce ina lahi wa ina ai ni dama tun lokacin da muka na tsinci na cikin wannan halin na ga cewa duk abin da kake ba yin kanka ba ne saboda na daɗe ina zaune da kai to ka san zuciya ce ba ta da ƙashi duk yadda na kai inda in daure in daure abun ba zai yiwu ba dalili kenan ka gani na daɗe da kai na san halinka na san meye za ka iya yi na san meye ba za ka iya yi ba ai barin ga maki wani magana daga yau daga kofi duk wani abin ya so maka da farko to ba zan ƙara yadda kai Allah ma dai kiya ko auren zan sake yi Allah Allah Allah Allah kiyaye ma dai na yafe ka san namiji kuma mijin mata hudu ne wannan ba zai hana ka ce za ka yi aure ba za ka yi aure mana na huta na huta Ah, lokacin da zaka je ka kwaso ba zan sani ba ai wannan dai billah sai na huta ko da shekara 40 ne to Allah ya isa wannan matan hmm, la kyauta to abin da ke so da ke don Allah tun da ke ce kin yafi kuma watakila abin da ta yi ne fa kake ganin ta kake miƙewa kana baccin ka farka ka tadda ta tsaye a kanka kawai sai in ganki a dankare wani lokaci ma babu kai a jikinki kin rike a haka kin zabo guri na in tashi a birkice ita kuma na gani a da tana tsaye sai ce ehe kaga mutuniyar ko kaga labi to ban san yadda aka ma har ta san labi abin ma bincike ba duk ma kai mm, mm, mm, asiri ba to in bincike ta man ma nan gaba ni ka insha Allah ba zan ƙara sa nuna ba ka je ka kwaso duk wanda ka ɗebo Allah ya sa almai albarka ce wa din ni ka rufa min asiri ba dai ne ba cat da rufi. Dan Allah da kyau kanki irin wannan. Kin ji? Tare me kake a kanta? Zargi na ke na kai. Wallahi sai na fito kofi gidan nan naka. Nake samun sauki a zuciyata. Babu bambanci tsakanin kuka da lalle sai dai harshe kadai ke iya bambance ɗanɗanon su. Gari da tsaki rariya kadai ke iya tantance su. Rikicin duniya da mai rai ake yin sa. Ta yaya za a sauke sirdan doki a yi tunanin linzamin sa sai daɗin su kuwa. Ragayar dutse. Ragayar dutse. Kai baki na me? alhamdulillah na gamu da magajiyata ragayar dutse ragayar dutse zai ba dan kudin nan ne ke tsakani ki da Allah inna ni wannan abin da kike kina jin anya za haifa miki da ɗa mai idanu kuwa tuni na zo miki ba Tini na me kuma zancen ƴaƴan nan fakiya ce a tsakaninsu sai dai ma iya cewar menene bambancin gaskiya da karya fide ta sai dai gaskiyar ragayar dutse ragayar dutse ragayar dutse so nake tsakanin ahmad da ikilima me zai hana mu a aure sai dai kuma ahmad ya riga zaɓi mata dan auren zumunci aka hada su da shi da yar uwarsa Abida ba ki ma tun ɗazu na sha uku na sai magana nake ta miki ai ya kamata a ce ki tsaya ko da dan zagi na kika yi ma ai na dan ji sunyi a zuciyata kai dan naci ne na tsaya to me zan maka soyayya tana iya zama kiyayya dama ta nake a rayuwa wanda ya ce na son ka ai ya ce na kinka kamfanin ibrahim an faɗa and sons nigeria limited suka ɗauki nauyin ka muku wannan shiri ragayar dutse wannan shiri zai rika zo muku ne duk ranar juma'a misalin karfe biyar na yamma sai ku subscribe ku danna kararrawa da zarar mun saka muku shirin zai zo muku kai tsaye da nake so da kai wannan gonakin da 'ya'yan mahaifinka suke nomawa shi nake so ka bar musu ba wani abu zan shirya takardun sai na kira lauyoyina sai na sa hannu in so a basu. Ragayar dutse, ragayar dutse. Mashirin shirin Abban Hajiya Usman Abubakar Fulani wanda ya bada umarni Hassan Asmansi. Idan muna da rai da lafiya nan Ahmad zai zo ya tsuguna da kafarsa yana da gwiwarsa bibiyu a ƙasa ma dai yana kuka in ba ke ba sai rijiya. That's my mommy. Ah! Kina ɗaga hankalinki? Ai, ni ban san kina bata yanki akan irin wannan. Ragayar dutse.